واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكسابة أتيك بدا كراتم تفسير a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin umar ibn al radiyallahu an a yau litinin yawmul litnayn ashirin da hudu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da da da ɗari talatin takwa. wanda ya zamo daidai da goma sha tara ga watan yuli miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam a Baitulaham idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da goma 2017 2017 kafin mu ci gaba wannan aka ce assalamu alaikum na ga kaya nan a ba wa mabukata second hand saboda Allah ya ba wa ɗana aikin yi to ana nema masa aikin yi kuma ka aiko second hand shi ma fa zai shiga second hand din kenan eh. to Allah ya bashi aiki mai albarka mai yiwa waɗanda suka kawo kayan ko daidai ƙarfinsu kenan dama haka ne kowa zai ba da abin da zai iya bayarwa ai ko mai gida ne wajen ciyarwa liyun fikto sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra saboda haka in kana da hali matanka da 'ya'yanka da safe kwai da buredi da ti mai kauri idan da hali da farfesun kaji ko na kayan ciki da rana shinkafa da wake da ainihin naman kaza amma irin kajin gida baladiya ba na turawa ba saboda wani lokaci suna da maiko yana hawan kai sannan kuma zai kara da ruwan sanyi da daddare kuma sai a samu tuwon bita ko tuwon shinkafa idan da hali da miyan karkashi ko da miyan ganye wanda kuma akwai nama a ciki akwai irin ƙananan kifin nan karabe a ciki daga nan kuma sai a ɗora da zobo da wani abu makamacin wannan shi ne liyun fit zu sa'atin min sa'atihi amma kaga wanda baya da shi shi kuma idan ya tashi da safe sai a samu ainihin tsumame eh, wanda aka yi da tuwon dawan da ba a surfe ba wanda ake kiransa datsa sannan da miyan da babu nama kuma ba ta ji haɗi da su kori ba wanda ake kiranta lami eh, sai a yi tsumame wanda zai ci zai ci sannan idan da hali sai a ƙara da kunu a kai kunin ma bai ji siga sosai ba sannan da rana kuma sai a samu shinkafa garau-garau wanda ya samu shinkafa ma garau-garau ya ci gaba inda a zamanin yanzu ne waɗansu da rana sai dai a samu dambu na ainihin tsakin masara wanda yake bai cika daɗi ba don dambun da aka yi da tsakin masara bai da daɗi kamar dambun da aka yi da tsakin gero ko kuma da tsakin dawa balle na shinkafa zanen da ɗan zogale a ciki ko wani abu makamacin wannan sai a ƙara da ruwan randa da daddare kuma sai a samu tuwon da ya sauwaka mai yiwa tuwon masara da miyar kukan da za a sa mata manja amma babu nama wanda in bata tuku sosai ba to sakewa take kafin aje safiya ba za a samu na dumame ba to kaga wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah tunda la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha wani mawakin laraba yana cewa ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa tati ala qadri al-kiram al-makarim saboda haka kowa zai yi kyauta ko zai yi sadaka ko zai yi alheri kai hatta ibada mutum zai yi daidai gwargwadon sa ne yanzu kaga ko wanda zai yi sallan akan ba zai yi shafa'i da wuturi ba a zo sallan tahajjud duka zai yi sallan nan kuma yi shafa'i da wuturi da shi kuma an aka zo shafa'i da wuturi ba zai yi ba sai daga baya ya zo ya sake ƙara waɗansu na filfilin ya yi shafa'i da wuturi da daddare zai karanta izo biyar da rana ma zai karanta izo biyar sannan kuma ga ayyukan alherin da yake yi amma kaga wani idan ya zo ko da ya shiga itikafi ne in za a yi ashen sai koma baya idan aka zo ta hajjit ma yana can baya sai an take za a yi shafayi da wuturi sai ya zo ya shiga gurguje lokacin da aka yi kusan ruku'u sannan shi kuma bai da daman da zai ba da ma waɗansu ayyukan alheri wanda zai alheri da kyaututtuka da sadaka a can gefe to kowa yana yi ne daidai gwargwadon yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa fata dai gaba ɗaya shine Allah ya karba saboda haka da waɗanda suka kawo sabi da waɗanda suka kawo tsofi Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ayyukansu akwai alhaji ko da yake an ce kadan sunan wanda shi ma ya aiko rol guda na ainihin material ina jin material mata ne suke sanyawa ko banda maza ko eh, maza ba su sanya material ko ko da a riba biyu ba za a iya dinka musu ba akwai material na mata ne zalla ko yara kanana ba za a dinka musu ba to don naga naga material din ma kaman yana dan kyalli kyalli eh abinda mun karanta kenan awa man yuna sha'u fil hilya wa huwa fil kisami ghairu mubin saboda haka an wa mata kenan to Allah ya saka musu da alheri sana akwai waɗansu kanana kanana da aka aiko ba sai mun ambata ba na ga waɗansu ma sun aiko ko littafan gado ne suka aiko wa masallaci wasu ƙur'anai haka da na hausa da raddul azahan wadansu dai littafai hakan nan to Allah ya saka wa kowa da alheri waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya ji kayinsu waɗanda ba su da lafiya kuma Allah ya ba su lafiya akwai kuma wata naga ta aiko tana neman miji eh akwai wanda mata bugo mini shekara talatin da 35 tace har yanzu bata yi aure ba Ba ko da yake dama Allah bai rufe kofa ba yawa akwai kuma na san ni na sani a gidansa akwai ɗakin da bai kammala ba to yana gani ya kamata alaramma ka kammala yawa idan ka kamo ni to sai mu taru kuma mu tura gaba amma in baka kamo ni ba ba za mu tura gaba ba ba zan tura gaba ba ina jiran ka to don haka da wanda ta bugo waya da wanda ta turo takarda to ina ganin ina dai muku addu'a da farko Allah tabaraka wa ta'ala ya baku wato rikakken alaramma Allah ya sa ku yi dace da alaramma kuma mai hankali wanda ya dace to sana abu na biyu kuma akwai bayani amma sai daga baya <laughs> Allah ya taimake mu saboda haka ‘yan mata waɗanda suke bukatan mazaje’ su ma muna musu addu'a Allah ya ba su mazaje na ƙwarai Sana akwai waɗansu mazaje su kuma sun zama kwarijai eh, mutum ya daɗe yana neman aure duk inda ya shiga kashe shi ake yi to abin ya taru ya masa yawa yanzu ya dawo masallaci yana neman addu'a to su ma waɗanda suka shiga cikin wannan yanayi muna musu addu'a Allah ta'ala ya sa su dace Allah ya sa dai ba halinsu ne ya sa ake kashe su ba masu bukatu iri daban-daban Allah ya biya mana bukatunmu na alheri waɗanda yake ba na alheri ba ne Allah ya canza da mafi alheri kuma Allah ya sa mu cika da imani idan ba a manta ba muna nan a cikin suratul zukhruf kuma ga dukkan alamu ba za mu je ƙarshen wannan sura ba saboda tana da ayoyi masu muhimmanci ayoyin da ya kamata a ce an yi cikakken bayani a kansu idan dai ba karatun zuku ko tafsirin zuku za a yi ba to amma da yake ana neman a fahimci ayoyin da yadda ya kamata to babu maganan gaggawa babu maganan zuku mu ba sai mun sauke alkur'ani ba akwai wani malami wanda ya turo mun ta yake cewa ranar alhamis insha Allah ta'ala yace zai zai da karatunsa shi zai ja sura nema gaba daya amma shekara takwas yayi yana fasarar alkur'ani dama abin da ake so kenan domin shekaru takwas ana fasarar alkur'ani tun daga bakar hannafi to idan aka sake wani zubin kuma mai yiwa a shekara takwas ko a shekara goma domin alkur'ani takarar ne duk lokacin da ka yi bayani a jiya a yau in za ka sake bayanin ayoyin to sai ga akwai bambanci da wani salo daban za a yi saboda alkur'ani baya gamsarwa wato wajen yadda zai wadatar da kai ko kuma ya kosar da kai ko ya gumsar da kai yadda za ka ji baka sha'awa saboda haka duk lokacin da ka ji ka ce a yanzu kai ka gamsu ba sai an kara maka ba ba yiwuwa ko wajen karatunsa ko wajen neman iliminsa ko kuma wajen maimaita shi Allah ya samu dace mun tsaya a ayan da Allah ta'ala yake cewa wa qalu laula nuzila hadha alquran a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn awim ahum yaqsimuna rahmat rabbika نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعدا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ina abinda kafirai suka faɗa kenan suka ce laula nuzila hadha alquran suka ce me yasa ba saukar da wannan alqurani ba ala rajulin min alqaryatayn azir, a bisa maza wato ɗaya daga cikin mazajen nan guda biyu daga waɗannan manyan alƙaryu guda biyu bi ma'ana mutum na farko yana makka shine wanda ake kira alwalid ibn al-mughira sannan mutum na biyu yana ta'ifa shine wanda ake kira mas'ud bin urwa as-saqafi suka ce me yasa Allah bai saukar da alkur'ani wa ɗaya daga cikin waɗannan manyan mutane guda biyu ba sai Allah ya mayar musu da martani ya ba su amsa ya ce ahum na rahmatar rabbi kashi na farko kenan nahnu na bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya. raddi na biyu kenan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din daraja. raddi na uku kenan ba ba'dahum ba'dan sukuriya raddi na hudu kenan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un raddi na biyar kenan kuma waɗannan wato radde-radde ko waɗannan rudud gaba ɗaya sun zo ne rududun waɗanda suke ilmiya wato na ilimi da farko dai Allah ta'ala ya ce ahum ya ƙasimu na rahmata shin su ne suke raba rahaman ubangijinka annabci ma sai wanda suka zaɓa manzanci ma sai wanda suka zaɓa annabin ƙarke sai wanda suke so ko manzon Allah na ƙarke sai wanda suka zaɓa Allah zai aiko alkur'ani littafin Allah maganan Allah wanda ya fi kowane littafi daraja ba za a bada ki ba sai ma wanda suka zaɓa bi ma'ana ɗaukaka sai wanda suka zaɓa sannan kuɗi ma sai wanda suka zaɓa ko ɗan aljanna sai wanda suka zaɓa wanda Allah ta'ala zai ba shi karama sai wanda suka zaɓa duk abin da ya shafi rahaman Allah na ilimi da komai da komai sai wanda suka zaɓa shine Allah ta'ala ya ce ahum yaksimuna rahmatar rabbi shin su suke rabon rahaman ubangijin ka ne sai wanda suka zaɓa ko wanda suka ga dama sannan Allah zai ba shi rahama amsa anan ne ba haka bane wane su tunda Allah tabaraka wa ta'ala sai da ya ga dama ya yi su idan da bai yi su ba har za su zo su samu daman kwalin wannan magana kuma da Allah ta'ala ya ga dama ya su a wancan waje a wancan lokaci su suka zaɓa ne ai Allah ta'ala ne ya ga dama idan da ya ga dama sai yi su a wani dungu daban ko ya sanya su dabbobi ko ya sanya su na ruwa ko ya sanya su na daji ko in ya ga dama ma sai ya sanya su concrete halitta wanda ba ta iya yin motsi saboda haka ahum ya qasimuna rahmata rabbi. shin su suke rabon rahman ubangijin ka ne Wani al'amari ya fi karfin su fa saboda haka maganan da suka yi bai dace ba karambani ne kawai tsaban magana ce irin ta kafirai waɗanda ba su da hankali ba su suke raba arzikin ubangiji ba Allah ta'ala shi yake raba arzikinsa da kansa yanzu ya yasha Allah yana azurtar da wanda ya ga dama bi me bi gairi ba tare da ainihin lissafi ba wallahi in Allah ya ga daman baka dukiya to ba za ka iya sanin ƙarshen lissafin dukiyanka ba ko a garin nan yanzu akwai masu dukiyan da in ka tambaye su nawa suka mallaka wallahi ba su isa su faɗa maka yawan dukiyansu ba amma yanzu kai dan kunkuturu ana tambayanka cewa nawa kake da ki zaka ce to ya wuce naira abinda nake da shi a cikin akawun ai bai wuce naira miliyan biyu da rabi ba bai eh, ya kaga wannan karamin mai kuɗi ne naira miliyan biyu da rabi kaga har ka iya lissafi naira miliyan biyu da rabi to ne? wani yi kuma sai ya ce ai kwata-kwata abinda nake da shi masu gida suna yin haka sai ga mutum ya fitar da dubu ɗaya sai ya ce wallahi abin nake da shi kenan gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa kuma wani da gaske abin da ya mallakan kenan naira dubu ɗaya saboda za ka samu matan da yake tare da ita tana bin sabaki tun na alkawarin ɗaura aure bai kammala biya ba sannan ranar da ya kakare a cefane ita take cikawa saboda haka tana bin sa basu suka guda biyu sannan kuma a gidan haya suke nan ma ana bin su shi saboda daman ana biyan na watanni shida ne to tun da januwari ya zo har zuwa jun din nan ba su biya ba ana bin su shi gashi za a sake shiga daga julai kuma zuwa disamba sannan daɗin daɗawa ya yi auren 'yarsa bara da gado da katifa duk baki ne bai kammala biya ba kuma ga shi azumi ma da za a shiga azumi ya karbi bakin buhun shinkafa yana tsammanin masu zakka za su fitar su bayar to duk sun gudu sun tafi umra babu wanda ya bayar to idan kai ta lissafin matsaloli za ka gansu da yawa to ran da abin ya kumfule ki sai ya fitar da naira dubu ɗaya ce gabas da yamma kudu da arewa abinda nake da kikenan, kenan ku karbi wannan ku yi hakuri amma barin fita nema kuma sai ya fita ya gama yawansa ba zai samu kokobo ba to kaga wannan abin da ya mallaka kenan dubu ɗaya dubu ɗaya ma akwai rikici a ciki sanda idan da zai biya bakin sai ya biya dubu ɗaya ɗaya ɗaya ba mamaki har sau sama da ɗari bai gama warware bakin da yake kansa ba to wani haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi kuma duk yadda yayi yunkuri ba zai fita daga wannan yanayi ba to zai wa Allah Allah ya isa ai kaga ba zai yi ba to me ya kamata yi me zai yi zai je ya rataye kansa ai in ya rataye kansa ma ya jefa kansa cikin bala'i shi yasa waɗanda suke kashe kansu saboda talauci to waɗannan ina ganin wato ba su da hankali wawaye ne dolaye ne kuma jakuna ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala ki yake raba arziki ga abin da yace ka kwantar da hankalinka ga hanu qasamna bainahum ma'ikatahum fil hayati dunya Allah ta'ala yace mu ne muka raba rayuwarsu tun daga nan duniya muka ce wani kaza ne zai samu kaza wani kaza ne zai samu kaza ko wance za ta zamo kaza za ta mallaki kaza za ta yi kaza da kaza Allah ta'ala yace mun riga mun gama yanke wannan hukunci fil lawhil mahfuz da Allah Ta tabaraka ta'ala daman ya riga yayi bayani yamhullahu ma sha wa yuthbit wa inda hu ummul kita Allah ta'ala ya riga ya kaddara komai to da ba su ne suke rabo ba lokacin ma da aka yi rabo ba a san ma da su ba Tun da kakannin su kai annabi adam ma ba a halice ki ba to kaga ko tun da ba a halice annabi adam ba kakan kakan wancan mai maganan balle ke ba a ma su ba mala'iku ma ba su san da zuwansu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara komai ya raba komai ya sa duk wanda ka ganki ya zo duniya in ya samu kuɗi Allah ya rubuta in bai samu ba Allah ya hukunta idan ya samu mulki Allah ya kaddara idan bai samu ba haka Allah ya tsara idan ya samu ilimi kyauta ce ta Allah idan bai samu ba ba mamaki yana da kyakkyawan niyya yana da lada wani zai zo ya aure ya auri ma mata da yawa ya haifi ‘ya'ya da yawa haka Allah ya ƙaddara idan kuma bai samu ba haka Allah ya tsara wani zai zo yana son ma ya auren ina haka Allah zai ɗauki ransa haka Allah ya ƙaddara sai dai wanda ya mutu bai aure ban ya je lahira yana da mata a cikin gidan aljanna yana da mata to zai aura yana da mata a gidan aljanna eh idan kun ce e fa zan tambayi hujja da yake da dama daga cikin masu sauraron mu samari ne waɗanda yake ba su yi aure ba to yanzu idan kun mutu kun je lahira a cikin gidan aljanna kuna da mata amma ta ina za a samu akwai to ni kuna ta kananan maganganu a gefe da gefe ku bali magana guda ɗaya san mai tare da hujja ehe wa hurun in ka amsalin lu'ilu'il maknun haka ne to ta yaya Allah tabaraka wa ta'ala zai baka hurun in idan mutum yayi biyayya haka ne sai dai kuma duk wanda ya mutu bai aure ba to ko da yake zai samu sassauci tunda ba mamaki zai mutu bai da cikakken hankali wawa ne eh mai yawa zai samu mai yawa zai samu sassauci eh to haka ne Allah ya riga ya kaddara komai ya za sai ga wani ana haihuwarsa ba zai daɗe ba Allah ya ɗauki ransa sai dai waɗanda suke mutuwa kafin su balaga su suna da sauƙi don za su ci moriya guda biyu sun zo duniya ba su da wani rikici a kansu sannan kuma a lahira za su samu sauƙi ko ina za ka ga suna shiga yanzu kamar lokacin da ake damu ake cikin rikici ne ko menene yara su ba ruwansu saboda wannan tsoron baya cikin zuciyarsu kuma ko manyan mutane ne idan suna zaune yara za su zo abin da wani ma yin ya ga dama tsakiyansu zai biya guji abin sai wuce sai kai mai kuke yi ne saboda me saboda an san yara ne abin nan to yadda ka ga yara suke tsilla tsilla yanzu ba don karatu ake yi ana samun natsuwa da menene ban ka kyale yara sai su yi ta mana yawa nan ba abin da ya dame su to an je lahira ma haka za su yi ta yi su ba su tsoron mala'iku a kwarai da gaske ba su tsoron mala'iku amma kaga kai mara gaskiya Eh, ina ai ba zai yiwu ba amma su ko ina ma za su je su abin nan su ba ruwansu irin wannan ne sai ga yaro kawai ga dangadan ya kama hanya zai shiga aljanna ce a kai da saura ka koma ki bai dame ki ba kai in gidan wutan ne ma zai abin na ce ai kai banda ku nan ba gidan ku bane zai ce shi bari ya leka ya gani saboda yaro ne bai san komai ba amma yanzu kai zaka je ka ce zaka leka gidan wuta ba man magana disu ya kama ka ba ga sani ba Allah ya kyauta to saboda haka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya Allah ta'ala ce mu muka raba rayuwarsu a wato anan rayuwar duniya ma'isha rayuwa ake nufi gaba ɗayanta kowace irin rayuwa ce ko ka nema ka samu wato ko ka samu ko kar ka samu ko da ɗaukaka ko babu matukan dai kana duniya to kana cikin ma'isha sai dai akwai rayuwa wanda yake zai haya sannan kuma za a samu zai haya sannan za a samu lower to dama haka ne waɗanda ana kiran su ma'isha kowa da yadda Allah ya tsara ki to haka Allah ya hukunta kuma wallahi ba mai canza ba to kun ji na biyu kenan sai Allah ta'ala ya ce to gane na uku nan wa rafa'ana fauka da din darajati kuma muka ɗaukaka sakinsu a kan saki wajen daraja to yanzu ko ba komai kun ga gashi mu muna kan kujera wannan daraja ce daga wajen Allah subhanahu wataala eh ko ba komai masu ɗaukan wannan su ma daraja ce ga su a tsakanin fili su biyunsu su kacal wani na kigowa za a ce koma wannan ma daraja ce sannan ga waɗanda suka zo gaba wannan ma daraja ce ai ba kowa ne yake zuwa gaba gaba ba shi yasa yan gaba gaban nan muna muku addu'a ranar takin alkiyama ku kasance cikin fisabiqin alawwalina min almuhajirin wal ansar eh amma kaman yadda ku kuke gaba kuma mu muna gaban ku to haka abubuwa suke wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah ya ɗaukaka wato daraja a tsakanin mutane karka ɗauka wai ta ɓangaren ilimi ne wannan na buga misali ne da wannan amma kamar yadda kullum nake fada ne ba ban yadda cewa mu da muke karatun nan mun fi duk masu sauraron mu a yanzu haka ilimi ba ban yadda da wannan ba ko shi alaran ma da yake jan aya ya fi kowa hadda da abin nan ban yadda da wannan ba to amma kuma Allah tabaraka wata ta'ala ya kaddara mu za mu yi wannan karatu mai yiwa cikin masu sauraro akwai wanda Allah ya baki daraja fiye da tamu kuma yana da ilimi fiye da namu ko yana da kuɗi fiye da namu ko yana da ɗaukaka fiye da namu ko yana da lafiya fiye da namu shine wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin daraja kenan a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ta'ala yi mutane ya hannu ne wani ya fi wani to kai ma da ka fi kowa kaddara ce kai ne na tsakiyar nan ka fi duk yatsun tsawo kenan ko to a hakan ma sai ka samu wanda ya fi ka tsawo har a mayar da al'amari zuwa ga wa zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa wani ya taka ka ki ma sai wani ya taka ki in wani ya taka ki ki ma wani ya zo ya taka ki to da karke sai mala'iku su zo duk su taka ku idan suka taka ku sai Allah shi kuma ya taka mala'iku bayan Allah kuma babu kowa Allah ki ne wa huwa fauka arkihil majidi bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi Allah Allah ne yasa idan Allah ya baka daraja ta dukiya to san maka yayi akwai na sama da kai kuma ƙarshe Allah ya fi ku dukiya idan Allah ya baka darajar ilimi akwai na sama da kai wa fauka kulli zai ilimin alif Abdullahi dan Abba Allah ki kare ya tare shi yace karshe har ilimi ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala idan Allah tabaraka wataala ya baka lafiya to sai ka samu wanda ya fi ka lafiya kuma shi yakan ci komai amma bai da matsala kuma zai tsufa yana cin komai bai da matsala ko kaɗan saboda tsaban Allah ya baki lafiya to har ƙarshe a koma da lafiya zuwa gawa zuwa ga Allah subhanahu wataala to haka ma wajen ɗaukaka da sauran waɗansu abubuwa makamantan wannan to ka yadda da wannan idan ka yadda da wannan to hasada ko hasada da kyaki za su fita daga cikin zuciyarka shine kamar yadda Allah ya ce wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah ki yake ɗaukakawa idan ka ce zaka dakushe hukuncin Allah to kai ne za ka kwana ciki don ba za ka iya ba wallahi wallahu ya hukumu la mu'aqqib li hukmi idan Allah ya hukunci akwai wanda ya sai ya bi bayan hukuncin Allah ya ce bari ya ce dun duniyan hukuncin Allah wallahi bai isa ba to ka yadda da wannan sai ka samu sauki kwarai da gaske in ka je ka kwanta sai ka yi baccin ka hani an mari'a eh amma in ba haka ba akwai matsala don za ka yi ta sa kanka cikin damuwa ne kuma wanda kake masa hasada kana son Allah ya kaskantar da ke sai Allah ya dada ɗaukaka shi to kaga daga nan kuma sai ka haukace in ka haukace kuma baka da rabo duniya da lahira wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah ta'ala ya ce mun ɗaukaka sakin su akan saki darajatin darajoji iri daban-daban shi yasa muka ambaci waɗansu ɓangarori na rayuwa abu na gaba na kusa da na ƙarfe sai Allah ta'ala ya ce mun yi haka ne li yattakhidha ba'dhum ba'dan kuriya domin sashin su su riki sashi a matsayin waɗanda za su wato za su yi musu aiki domin biyan bukatunsu abinda ake nufi da wannan shine babu yadda za a yi Allah tabaraka ta'ala ya ce duk duniyan nan ilimin su ɗaya ne duk duniyan nan kuɗin su ɗaya ne duk duniyan nan masu sarauta ne duk duniyan nan masu mulki ne ko duk duniyan nan jahilai ne ko duk duniyan nan talakawa ne ko duk duniyan nan matsiyata ne ba zai taɓa yiwuwa ba domin idan aka ɗauki ɓangare guda to duniyan ba za ta zauna ba wallahi rushewa za ta yi mu ɗauki misali idan duk duniyan nan masu kuɗi ne to kana ganin waye zai zo ya zauna yi tafsiri wa zai ja aya kana gani idan mai tafsiri ya ce wa mai jan aya bismillah sai ya ce to ba bismillah ba ba zan ja ba saboda mai saboda ba abin da zai ba shi ba abin da zai tare ki mai jan baki yana da miliyan ɗari mai tafsiri yana da miliyan ɗari masu kyamarori suna da miliyan ɗari ɗari ko masu sauraro kuna da ɗari ɗari to to Allah wa zai girmama wani wa zai sa wani aiki ba wanda zai sa wani aiki ko uba ne idan ya ce waɗansa kaza sai ya ce baba ina da miliyan ɗari kake da shi ne ma fa ina da ɗarin nan eh baba ba zan yi ba amma ya ce masa baba amma kuma ya ce ba zai yi ba saboda tsabar kunya saboda miliyan ɗari to idan Allah ta'ala ya sanya dukkan mutane suna da kuɗi matsayinsu ɗaya ne to wallahi duniya rushewa za ta yi ba zai taba yiwuwa ba to haka kuma idan aka ce dukansu matsiyata ne to idan duka matsiyata ne wancan yunwa ta koro shi wancan ma yunwa ta koro shi sai a yi ta karo ba a ganin juna kuna ganin za a zauna lafiya nan ma ba zai yi a zauna lafiya ba to kuma idan aka ce kowa yana da ilimi to mutane ba za su taru ba sai dai a barka kai ta wa'azi a iska sai dai kai wa aljanu amma ba kai wa mutane ba sannan kuma idan aka ce duka jahilai ne cabbi to ina jin duk jeji za a koma ka kaf gaba ɗaya sai eh, sai a zauna cikin dabbobi ma to tun an zamo ɗaya yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mutane liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukuriya dole a samu malami a samu almajirai dole a samu mai kuɗi a samu 'yan maula dole a samu mai mulki a samu fadawa dole a samu mai sarauta a samu talakawa daman haka abin yake to idan an samu wannan liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukuriya idan malami yana karantar da kai zai ce zai ka mun abu kaza dole ka je kai in ba ka bai kore ka daga makarantar ko ba zai baka karatun ba tunda mai yiwa ma ba biyan biyansa kake yi ba idan mai mulki yana kan mulki to wani talaka daman da yake wani lokaci iya tana fitowa daga wajen talakawa to su sai su zo su ce ka bar abu ba ka bari ba sai a sa a murkushe ka sai ma a sa a ɗauki ranka ba abin da za a yi amma in mulkin ku ɗaya ne to sai dai ku yi faɗa wanda ya fi ƙarfin wani ya kai shi lahira idan aka ce ga mai kuɗi to dole a samu waɗanda yake mabukata zai kira su su zo su yi masa aiki ya ce a yi magana ma wani shi ba ba zai fito ba sai karfe goma amma wani nan zai zo tun karfe shida kuma idan Alhadin na ya fito karfe goma ko sha ɗaya wancan da ya zo tun safe ba zai guna guni ba saboda me saboda ya zo nema Alhadin yana iya ce masa yaushe ka zo ya ce tun karfe shida yana da ya ce dama ba na fitowa sai goma baka sani ba ne sai goma ko sha ɗaya to amma dama yana son kamun wani aiki ne ko da yake ka bari sai gobe Allah kai mu eh ka bari sai gobe amma zaman da kai zuwa abin nan din nan to gashi bai yi aikin ba sai ya ce to ga naira dubu biyar ka je ka yi abin nan to ai kaga wannan ya ce masa ya wuni ya kwana ma zai zo ya wuni ya kwana li yattakhidha ba'dukum ba'dan sukuriya kuma idan wannan alhaji ya yi da kyakkyawan manufa zaman kawai da aka yi a kofar gidansa ana jiransa ba masa aikin ba ya ba da naira dubu biyar idan aka yi sa'a a dalilin wannan sai shiga aljanna shi kuma wancan an bashi naira dubu biyar shi bai aiki ba bai taba tsammanin zai samu wannan ba alhaji ya bashi dubu biyar mai yawa daga cikin zakansa ne yana zuwa gida sai ya ce jatuma ki faɗi duk abin da kike so yau kamfana samu kuɗi ba zata mai kike so ita kuma ta ce tsiren nan na kofan gidan wane shi sai ka je ka kawo mata a dalilin sai yau tsire na kofan gidan wane wanda ka bada jatumanka ta ci ta ji daɗe ba mamaki a dalilin sa kai maka samu shiga aljanna shine wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya ina ba ta an gane kuma malamai sun yi bayani sun ce duk wanda Allah ta'ala ya sanya su a sama ya sanya waɗansu a ƙarƙashinsu, to wallahi kada su rudu don Allah ya ga dama lokaci guda zai su fito da su yaza ba za ka zo mutum ka wulakanta ki ba ka zo ka ce leburan banza leburan wofi ka ce leburan matsiyacin banza matsiyacin wofi dan iska saboda ba da abin nan kawai sai kai ta duddura masa a kyan kai din idan aka bincika ubanka ka gada a ainihin kuli ko menene ka je ka bincika duk masu kudin duniya din nan iyayensu suka gada akwai wanda aka haife ki da damin kuɗi sai da uwarsa ta gama haihuwan kuɗi tukuna sannan ta haife ki akan kuɗi akwai kai ko gwate ne ko gaba da gwate? akwai ko ma waye a duniya babu wanda ake haihuwarsa da kuɗi ne ma yake saboda haka ke yasa aka ce karka wulakanta kowa ko a cikin masu karatun nan da doktocin garin nan da ainihin manya-manyan shekunan garin na ko wanda aka haife ki da ilimi ne da har za ka zo kana wulakanta mutane kana cin mutuncinsu da wanda aka haife ki da ilimi ne ai babu kowa sai da ya zo duniya ya nema kuma sai da Allah ya ga dama ya baki shi ne mu koma da baya ahum yaktimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya to har aka faɗa kan warafa ana ba alahun fauka balin daraja sannan aka je aka dire a kan me liyattaki zaba zuhun ba'adan sukuriya saboda haka kowa nema yake a duniya to da Allah ya kaddara kai za ka samu waɗancan ba za su samu ba to ba ce ka wulakanta su ka danne musu haƙƙinsu ba saboda haka ko masu sarauta da suke zalunci suke danne mutane suke cinye filayensu da gidajensu suke cinye gadon da aka bari na marasa galihu wannan ba adalci ba ne Allah ne ya ga dama ya ba su sarautar da ya ga dama kuma sai ya kwace mutane nawa ne aka naɗa su aka tsige su mutane nawa ne aka naɗa su suka dafa ƙasa yanzu ba sa kan matsayin mutane nawa ne aka naɗa su ba su daɗe ba suka mutu a kai kuma wani ya riga ya kare zuriyarsa ko ‘ya'yansa da jikokinsa ba wanda zai sake yi har ya zuwa ila an taƙo har alkiyama ta tsaya ba hukuncin Allah ba ne to menene na zaluntar mutane da danne haƙoƙinsu to sai ku yi kiyasi a ɓangaren kowane wato rayuwa haka abin yake saboda haka yin Allah ta'ala ya hore maka waɗansu a ƙarƙashinka to babu wulaƙantawa babu cin mutunci shi yasa ka ce ka kira mai aiki ya zo ya aiki kafin guminsa ya bushe ka biya shi haƙƙinsa musulunci ya tsara wannan saboda Allah tabaraka ta'ala ya haka dalilin haka zaka samu lada shi ma da yazo ya aikin a dalilin haka zai samu lada don kun ga wani Allah ta'ala ya riga ya san in ya ba shi mulki zai girman kai dan wuta ne so sai ya bar shi a talaka duk yadda yake haka zai mutu talakan talakeke to amma ƙarshe zai shiga aljanna ya fi masa wani shi kuma an ba shi kuɗi wato tsiyan da za a yi a duniya sai Allah to sai Allah ya tsiyata shi ya mayar da shi ɗan maula to a hakan yadda yake maula ɗin to sai a samu yana ɗan iyaka ƙoƙarinsa kun ganye je lahira tambayoyin da za a masa ba su da yawa sai a ce kawai shiga aljanna utkulul janna karshe zai a ce ku shiga aljanna to sai ta ɗaya ɗaya ɓangaren shi kuma ya nemi karatu ya nema ya nema abin ya gagarga shi yana da katon kai amma ba ya fahimtar komai ya nemi karatun ya nema ba mamaki idan Allah ta baraka ta'ala ya bashi karatun lalacewa zai yi ko ya zama malamin fada masu karkatar da gaskiya ko ya zama malamin mai kuɗi mai cewa mai kuɗi duk haka ne duk abin da aka yi na kuskure haka ne ko ya zama malamin gwamnati ko ya zama malamin tsubbu ko ya zama dan tuwatuwa to ke yasa duk da katon kansa da ɗawainiyan da ya ta yi sai Allah ya hana shi karatun sai ya kasance a cikin almajirai ko a cikin jahilai ya haƙura da wannan mai yiwa hakan zai fi masa sauƙi in ya je lahira ya shiga aljanna cikin sauƙi shine li yattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un na karke duk abin da ake yi din nan rahaman ubangijinka ya fi abin da ake tarawa idan kai malami ne za ka yi gadara bari ka tara jama'a to nan duniya ne ka tara abin da zai taimake ka lahira idan kai mai kuɗi ne ka ce za ka tara kuɗi shirme ne ka tara abin da zai taimake ka a lahira haka ma mai mulki da mai sarauta ya yi ƙoƙari kowannensu ya yi ƙoƙari ya tara abin da zai taimake shi a lahira to haka ma an kawai waya ɗaya ɓangaren kai ma talaka tara abin da zai taimake ka a lahira duniyan nan da kake gani kyalkyal banza ne to haka kai ma matalauci haka kai ma almajiri da sauransu kowa yayi kokari ya tara abin da zai taimake shi a lahira shine wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'u lalle rahaman ubangijinka yafi abin da suke tarawa ta dukiya ta mata ta ilimin da bai da amfani na 'ya'ya tarkacen duniya da sauran ire su wannan shine sai Allah ce mai walaula an nasu ummatan wahidatan laja'alna لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لبيوتهم سقفا من من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة Allah ta baraka wa ta’ala ya ce ba domin mutane kasu kasance a bisa layi ɗaya na kafirci baka kaf gaba ɗayansu shine ummatan wahida bi ma'ana ummatal kufuri su kasance a bisa kafirci baka kaf gaba ɗayansu to la ja'anna liman yakfuru bir rahmani da za mu sanya ga duk wanda ya kafirce da bai rahama li buyutihim suqufan min fitta gidajen su rufin gidajen su na azurfa ne wa ma'arija alaiha yasharun da matakala step na gidajen su shi kuma zai kasance shi ma na azurfa ne suna takawa suna gadara wali buyutihim abwaban sannan a sanya musu kofofi na azurfa da zinare wa sururan da ainihin gadaje ko aswira da ainihin mundaye da yawa alaiha yattaki'un da kayan wato kyale ƙyale wanda za a liƙa a cikin gadaje da kujerun da suke zama ko suke kishin gida wa zukrufa da kayayyaki na ado iri daban-daban ba domin kada mutane dukansu su lalace ba sai Allah ya bada kafirai wannan to in Allah ya bada kafirai wannan to kowa zai koma kafirci domin ya samu duniya dama haka ne wannan shine gaskiyan zace shi yasa da Allah ta'ala ya kasansa walansu ya basu walansu sai ya hana su shi yasa ba haushe yake cewa wani halin daga Allah bai wani. ba ma wani halin ba hani daga Allah baiwa ne ya kamata hausawa su soke wani hani daga Allah baiwa ne tun daga ki Allah ya ce walaula ba domin kada mutane su lalace ba to daga abin da zai yi kawai sai a ringa ganin kafirai suna walwalansu ko a yanzu magaki muna gani haka yake sanya mutane duk su lalace yanzu idan ka masu kudin su ne waɗanda ba sa sallah ranar lahadi idan za ka nemi wani abu duk basa nan ba za ka same shi ba saboda me saboda ko suna zaune a gidajensu ko ba su buɗe ainihin shagunansu ba su suke da kuɗi sai ga wani ya je ya damfari wancan wancan ya ya yi ciwatuwa a can wancan ya ya yi abin nan kuma masu sallah suke cutar da waɗannan ana faɗa mini wata ta musulunta hannun waɗansu shikenan kawai sai suka zo sai wannan ya dauke ta wancan ya dauke ta wancan ya dauke ta karshe kawai sai ta dawo sai ta ce to ai babu wani bambanci bari ta koma ruwa kawai eh bari ta koma ruwa kawai tunda babu wani bambanci tsakanin wancan addini da wannan addini alhali yan da'awa wanda ta hadu da su yan iska ne eh, ba ta yi sa'a ta samu yan da'awa na kirki ba ta shiga mummunan hannu wallahi ba domin Allah tabaraka wa ta'ala baya son mutane su lalace gaba ɗaya ba to da duk wanda ya kafirce da Allah saman ɗakinsa na zinare zai yi matakala na zinare gado na zinare kujera na zinare kofi ma na zinare filet ma na cin abinci na zinare cokalin zinare agogon zinare zoben zinare handset ma na zinare gilaki ma na zinare komi ma na zinare amma mutane za su lalace ne saboda kana ganin a ah, to ga inda za ka yi kudi sai ka ce bari ka shiga ka ɗan taɓa kafirci na kwana biyu sai ka rika ka yi kudi tukuna sannan ka dawo kafin ka dawo kuma sai mutuwa ta ɗauke ka kaga za ka shiga jahannama kenan khalidan mukalladan fiha abada Allah ya sauwake to duk waɗannan abubuwan da aka ambata sai Allah ya ce wa in kullu zalika وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وكنت أنك لنك يا قبائن الله وإن كل ذلك duk abin da muka ambata a baya ɗin nan mai dame libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija alaiha Wali biyu tsin abubuwan ban wasu rura. Alayyahu ya ta ke uwan Wazo kurufa. Duk waɗannan zali ka lamma mata ulaya ce duniya. Jin daɗin rayuwar duniya ne kawai. Mutum zai mutu ya bar wannan. Ko da ke a Facebook ana gwadawa akwai wani wanda ya ce wai idan ya mutu a dauki mota mafi tsada a safe a ciki, a kaza Ina da ya mutu. kowace irin mota aka lauka aka sanya shi a cike banza ne tun da ya riga ya mutu da abin da ya kamata yi shine ya hana mutuwan ta ɗauke shi duk mai kudin da ya hana mutuwa ta ɗauke shi wallahi ya ci moriyan kudinsa ayi an ce akwai wani mai kudi a rasha yana ɗaya daga cikin masu kudin duniya zuwa yanzu ya kashe miliyoyi ana bincike binciken da ake ana nemo maganin mutuwa amma ya kashe miliyoyi da yawa ana neman maganin mutuwa har yanzu an gagara samun maganin mutuwa rai eh, wallahi sun makara da sun dawo cikin Kur'ani da ya fi musu kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah aina ina mata kunu yaudarai kun ulmautu wala fi bururjinmu shayyada? kullu luna fain za a ika tilma wani kuma? Allah Ta barako ta'ala ya a cikin aya ta ƙasa-ƙasa duk wanda yake da rai. To lallai mutuwa za ta zo ta ɗauke shi, kuma idan mutuwar nan ta zo, ba za a jinkirta masa ba, ko da tsankanin lokaci. Kuliyayin nan mawutan ladin. tafiruna minhu mutuwa fa gudu ake mata amma mutane su ba sani ba gudun da suke yi kuma suna bin mutuwan ne ita tana gudu kullu ibn unsa wa in tala salamatuhu yawman ala alatin hadaba mahmulu sai kana gudu wa mutuwa charaf sai ka je ka same ta saboda haka wa in kullu ah, zalika lamma mata'ul hayatid dunya Allah ta'ala ya ce rayuwar duniyan kenan tun da za a mutu da wanda ya mutu kuma shi kenan duk anan zai bari annabi ya ce mutumin da ya mutu ba mamaki a samu abubuwa guda uku za su yi masa rakiya dukiyansa iyalansa da yan uwansa sannan da aikinsa idan aka je aka bitsine shi to wayar ji'a isnani guda biyu za su dawo wayar kawahid guda ɗaya zai kasance tare da shi da mai da mai za su dawo eh kuna gare da aka je ne shi babban ɗansa zai ce bari ya kwanta tare da shi eh ƙarya kake ko ka ce eh ƙarya kake ba za ka yi duka abin nan ba kuma wallahi so komi kulin tunda kulin ake dubawa komi talaucin uban ba wanda zai yadda ya kwanta da ubansa a cikin kabari sai ce baba da ya riga tunda ya ci nasa shi kenan eh zai raka a ne baba baba ya ci nasa saboda haka sai ya fitine shi abubuwa guda biyu za su dawo da iyalai da yan uwa da kowa da kowa za su dawo ba wanda zai tsaya ko wani ya tsaya kabarin yana kuka ku tafi ku bar shi wallahi kwarai da gaske idan kuka tafi ku bar shi sai kwana a wajen ka taba ganin wanda ya kwana a kabari yana kuka babu dawowa zai yi sai bayan duk kun tafi an jima sai ya duba daman munafiki ne zai dubi gefe gani ba wanda yake kallon sa sai ya share hawaye ya take abin nan mara gaskiya kawai ba mai tsayawa a wajen sannan kuma dukiyansa za ta raka shi yana da motoci guda nawa yana da harkoki nawa manajojinsa da leburorinsa da wane ne duk za su zo su raka shi amma ba mai kwanciya tare da ki za su dawo kuma kolin kafani ne mai tsananin tsada wallahi a cikin ƴaƴansa ba wanda zai yadda ja sai wannan likafani don almubazzaranci ne musulunci ma bai yadda da wannan ba saboda haka sai a bar shi daga shi sai aikinsa to kaga ka yi kokari ka tara aiki kyakkyawa duk wannan karin bayani ne akan na baya duk waɗannan da kake ganin su kyale-kyale din nan wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya wal akhiratu ko wal akhiratu inda rabbika lilmuttaqin lahira ita ce tafi daraja tafi kima saboda haka in kana da kuɗi ka nemi lahira idan baka da shi ka nemi lahira in kana da ilimi ka nemi lahira kana almajiri ka nemi lahira idan kana da mulki ka nemi lahira idan kai talaka ne ka nemi lahira idan kana da ainihin sarauta ka nemi lahira in baka da sarauta ka nemi lahira saboda me saboda dukanku wajen Allah tabaraka ta'ala za a koma kuma abin da ke wajen Allah ya fi kyau ga masu tsoron Allah Kamar haka kowa ana son ya zama mai tsoron Allah akwai kira oyi a cikin nan sukufan a wata kira a sakafan min fiddatin wa ma'arija alaiha ya tsaro, wali buyutihim ko wali buyutihim Wali buyutihim a wata kira a, wali buyutihim wali buyutihim wali buyutihim a wata kira'a wali biyutihim bi duk kira'o'i ne waɗanda suka tabbata kamar yadda wal akhiratu wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin sai Allah ya ce ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب تو بابا مغانا duk wanda aka faɗa masa gaskiya bai saurara ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce za mu haɗa ki da shaiɗani na musamman eh to shaiɗanin nan shi zai daɗa zuga ki shi yasa duk wanda ya sake hanyar Allah sai Allah ya haɗa ki da shaiɗani sai ga yana daɗa karkacewa Allah shiryar da mu Shi ne wa man ashu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu wa man ashu menene wa man yaki duk wanda ya makance kenan kun ga wannan yayi kama da wa man ya ik sa imtu hayati wa man ya ik 80 haula la aballaka ya ami wa man ya a wata qira'a wa man ya ashu a wata qira'a wa man ya asha an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu to amma duk ma'anan su ɗaya ne wa man ashu wa man ashu wa man asha duk wanda ya makance don daga kalman a'asha ne a'asha ne wanda magari magariba ta yi ba ya gani. mai ciwon mai kenan eh dundumi idan magariba ta yi ba ya gani ina jin shi ma a cikin duhu ba ya gani ko a duhu ba ya gani akwai wani akwai duhu in ya zare idon sai yana ganin komai ba wai kwala kwalakwalan ido shi yake gwada mutum yana gani ba akwai wani za ka raina idon sama a cikin duhu yana gani inda za a yi ajiye kofi na cikin duhu yana ganin ya kaucewa zai yi shi kuma mai kwalakwalan ido in ya zo zai kwallo da abin kaga ba ya gani kenan to daga nan aka samu ahasha ɗaya daga cikin asabul mu'allaka ƙwararrun mawaka na larabawa akwai mai suna aisha wanda yake da mu'allaka yana da kalmomi masu muhimmanci kuma kalmomin suna da daɗi idan mutum ya yi abin da ya kiyaye su za su taimaka masa sannan kuma akwai an tara bunu shaddad shi ma ya ambaci waɗanda suka ce shi ne ma ke kiransa aisha saboda mai saboda yin magariba ta yi baya gari wanda ya yi yayi wadi na raka ba murtahilun wa hal tutiqu wida'an ayyuha ayyuhar rajul to lokacin da yake da bayani yake ce a an ra'a rajulan a'isha rabi raibul manuni ko da yake kun san wani lokaci waƙoƙin na larabawa akwai shirme a ciki eh amma ana koyonsa ne kawai domin saboda me eh saboda kawai mutum ya koyi larabci ai kaman makamatul ne kaman makamatul hariri makama in ka ce za ka yi abin nan ɗin ko da yake da farko a cikin shimfidansa introduction ɗinsa ya yi bayani ya ce in an ga wani abu wanda bai dace ba ko menene to yana neman yafiya don hatta giya sai da ya zuga ta kuma malami ne Ya za an ka koyi mukama za ka san sunayen giya daban-daban za ka san illanta da komai duk ya ba da bayani shine ne waɗansu ke ce anya wannan malami ko bai ɗan taɓa ta ba kuwa yake bayani ko kuma ya faɗa maka hira ko hiran mata da wani abu makamancin wannan kawai khayal ne sai ya kirkiro to amma kuma a musulunci wannan duk ɓata lokaci ne kamar. shi yasa za ga wani ya mai da hankali ya haddace mukama amma bai haddace qur'ani ba ya haddace mukama bai haddace riyadu salihin na al-imamin nawawi ba min kalami sayyidil mursalin ba ko ya haddace mukama bai haddace bulugul maram ba ya haddace mukama bai haddace muwatta malik ba ko ya haddace mukama bai haddace umdatul akam ba kun ga akwai matsala tunda yan aka zo wajen fatawa zaka ji abin da ke cikin mukama ne kafin na sai dai wajen larabci to shi yasa ake son tafsiran qur'anai ko qur'ani da sharhohi na hadisan manzon Allah mutum ya dage a kansu a dalilin su ma zai iya wato iya larabci ya kware wajen larabci kware da gaske anyway muna magana akan kalman aika wa man yashu duk wanda ya makance an zikiri rahmani gabarin ambaton mai rahama to nuqayyid lahu shaytanan Allah yace zamu kebance masa shaydan nan musamman shaydan nan musamman tunda ya zama ja'iri to bari a hada ki da ja'iri irin sa wa huwa lahu qarin suna gwame lokaci guda wani aiki za su yi wa innahu وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون هرزوا يوشي حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين أهم هكذا زي ما ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون بذي أنفاني بكينا وانا كينا درس من قوبة إن شاء الله تعالى Abin da muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh